Assalamu alaikum masu saurare barkanku da warhaka. ku da sake jimirin kasancewa tare da mu a cikin tashar Fatima ‘yar Borno. Masu saurare a yau game da sabon labari mai suna ziyar kwalta. Masu saurare ku kasance tare da mu a cikin labarin ziyar kwalta domin jin darasi da kuma nishaɗin da yake ɗauke da shi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ziyar kwalta kashi na ɗaya. A cikin babban ɗakin taron wanda suka kira da taron 'yan TikTok, mata da maza ne waɗanda suka amsa sunansu. Sally Baby wacce ta kasance ita ce mafi shahara a kafar na TikTok. Kwalliyarta ta ɗauki hankulan mahalarta taron. Sanye take da wata 'yar karamar riga wacce iyakar ta gwiwa. Kusan rabin kirjinta a bayyane. Ita kanta rigar ba ta da hannu, ta manna bari gol a hancinta. Kisa attachment ɗinta kuwa ya kai har gadon bayanta. Fuskarta tana manne da katon bakin gilashi. Tana zaune tana aikin murmushi a duk lokacin da ta haɗa idanu da wanda ta sani. Sunanta da ya cika laspikar ya sa ta ɗago daga danna wayar da take tana duban yadda ake tafi ta miƙe cike da yanga tana taku ɗaya bayan ɗaya gani ta ana watsa mata wasu abubuwa masu kamshi kanta ya ƙara girma a kusa da furabala aka yi mata masauki duk yan haya tabul ɗin sun zaci sali za ta gaida su sai dai ko kallon inda suke ba ta ba furabala ya kasa haƙuri kasancewar ta yi amfani da wani mayan turare wanda tun isowar ta babbar kujerar kamshin ya makale masa a zuciya ta yadda har ya kasa haƙuri ya ce mata kin yi kyau yan mata ta ɗago ta masa murmushi sannan ta mayar da kanta wurin ci gaba da latsawa yanzu za mu gayyato sale bebe domin ta yi mana jawabi akan yadda ya kamata mu kasance mu 'yan tiktok a nan matafin aka yi ta mike tana tafiya bayan ta yana kaɗawa yanayin jikinta kamar shaf ɗin coca cola barka mu da haka 'yan tiktok wurin ya ruɗe da ihu sai da ta bari aka yi shiru sannan ta ci gaba da ciya da farko na ji daɗin wannan taron na biyu kuma ina yi muku albishar da idan an kammala wannan taron akwai wani show da na shirya mana an jima da karfe biyun dare har zuwa wayewar gari tiket ɗinku yana wurin basho ihu aka ci gaba da yi ana cewa sai ke babbar yarinya wannan karam sun ɗan daɗe suna ihu da kuma jinjina wa ƙoƙarinta sannan ta ci gaba da cewa ina so in jawo hankulanku mu 'yan tiktok ba bayan kowa bane da har za a dinga neman a taka mu sannan babu wanda ya siya mana waya babu wanda yake ba mu kuɗin data ku daina yarda wasu ƙananan mutane suna gaya muku magana yadda suka ga dama daga yau za mu ɗauki mummunar mataki akan duk wanda ya sake kafe hotunan yana tsine mana za mu saka hukumomi su nemo mana kowaye mu saka a hukunta sa tunda doka ta ba mu damar duk wanda ya ci mutuncin mu mu ɗauki mataki ta hanyar hukuma haka yake sali bebi, aka sake barkewa da ihu ta ajiye abin magana ta koma ta zauna farfala mai buɗewar mai budurwar zuciya ya sake raɗa mata mu ma ana gayyatar moran ta ɗago ta sake jifarsa da marmashi sannan ta ɗaga kanta alamun i shi ma dariyar ya irin tasu ta 'yan duniya haka aka tashi taron Robla ya tura aka karɓar mashi tiket ya so kwarai ya karɓar lambar ta sai dai kamar walgiya haka ta figi motar ta ta bar wurin shi kuwa Robla kai tsaye wurin da suke huta da manyan alhazan abokanansa ya nufa yana zuwa ya miƙa masa hannu suka tafa ya ce ta samu fa duk suka yi masa rumfa suna tambayarsa yau dai na haɗu da sali bebi kuma an jima zan je wurin fati ɗin da ta haɗa ina ganin yau mafarki na zai zama gaskiya bari ku ga wankanta na yau gabaki ɗaya suka kafe kirjinta da kallo suna haɗiyar yawo gaskiya da mu za a je wurin nan farfala ke ce da dariya miƙa wa alhaji siraji hannu suka tafa sannan ya ce ku dai bari in gama lasar abin da zan lasa sai in bar maku suɗi sarraf alhaji bashir ya amsa da ciya kai ma suɗin wani zaka lasa haka suka yi ta shaƙiyancin su kamar yara ƙanana tun sha biyun dare bala yake shiryawa matar shi ta kasa haƙuri ta ce yau kuma ina za a je haka prof ya marmashi ya ce mijin ɗin sirri gare mu da gwamnoni shi yasa ta ga ina shiri a can kuma zan kwana tana kallon sa ya fice ya isa wurin ana tsaka da shirye-shirye da haka ya nemi a yi masa iso sashen da sali take tana zaune daga ita sai wani wando wanda ko cinyar ta bai kai ba sai kuma wata riga wacce iyakar ta kasan kirjinta da alama hutawa take hannunta rike da waya tana kallon tiktok jikinsa hakir ma yake ya mika mata hannu alamun sa gaisa ita ma ta mika masa ya rike hannun yana washe baki ga baki ɗaya taushin hannunta ya saka shi wucewa. da kanta ta zare hannun nata tana cewa ka yi kokari da ka iya halartar abin yara ina fatan ka zo mana da gudunmuwarka ya washe baki yana cewa kwarai kuwa waye isa ya kawo ziyara wurin kyakkyawar budurwan nan bai zo da kyauta ta musamman ba suri bebi ta yayi labule da nufin shigowa idanunta suka hasko mata aminin mahaifinta gabanta ya buga da karfi da sauri ta koma da baya tana dafi kirji sale ta dan sakar masa fuska shi kuma ya samu damar miƙa mata wayarsa ta karba tana jujjuya wayar sannan ta saka masa lambarta bayan ya tashi ne ya fita amsa waya Suru ta karaso tana zare idanu ke shegiya ina kika haɗu da baba prof sali kina so ki kashe ni ne aminu mahaifina ne fa me zai haɗa ki da shi dan allah sali ta yi murmushi ta ce ki gode allah da ba tsohon kin bane ba ni sa. akwai kaya a hannunsa kuwa na jikin ce prof duk sai kika kashe min jiki Suru ta zauna zuciyarta babu daɗi ta ce ni dai ki rufa min asiri idan mahaifina ya kama ni a wannan wurin kashe ni zai yi sannan ya saki mahaifiyata yana da kuɗi sosai domin ɗan kasuwa ne fitacce sale ta taso ta dafa kafaɗarta kada ki damu ki bani kwanaki biyu kacal zan karɓa abin da zan karɓa insha Allahu in watsar da shi ke kin san bana maimaita aji su da ta harare ta ta ce shi kuma Abdulfa gani ne kullum a cikin aji ɗaya kuke zaune ta yi dariya har jerin haƙoranta suka bayyana Abdul na daban ne wannan shine rayuwa ta baki ɗayanta. suka yi dariya suka tafa Prof bai yarda aka bayyana zuwansa ba sai dai ya bayar da kyautar mota da kuma miliyan biyar wannan abu ya faranta ran sali kuma ta gane akwai kaya a hannunsa da haka a daren ta salibe ta tafi ta amsa gayyatar da ya yi mata zuwa ɗakinsa da ya kama a hotel ɗin cikin wurin sai da ya sakankance zai samu kanta sannan ta zade kanta tana ciya ka yi haƙuri sai wani lokacin Bala ya haukace ya gigice jikinsa yana rawa ya sani cek ya ce ta rubuta iya adadin kuɗin da take bukata. ta karba babu kunya ta rubuta miliyan goma sannan ta amince da shi probala ya shiga duniya da tun da yake bai taɓa shiga ba ya haukace da kare kyale ta bayan ta fahimci tarkonta ya kama kurciya ta bar shi yana sharar bacci suhaima suhaima yarinya ce mai tarin natsuwa allah ya hore mata ilimin addini da haka take amfani da da kafar TikTok domin ajiye karatun Alkur'ani da kuma wa'azi, musamman a gun mata 'yan uwanta masu bayyana surarsa a duniya. Da haka cikin ƙanƙanin lokaci ta fice, a duk lokacin da ta yi postin sai ta samu comment na yabawa sun fi dubu cikin hukuncin Allah har ta fara samun kuɗi a dalilin TikTok ɗin nan. Sani tana zaune ta harbe kafafunta ɗaya akan ɗaya tana latsa wayarta. Gefen ta ruwa ne cike da kofin tangaran. Zai yafe ta karaso cikin fara'arta ta fizge wayar tana dubanta. Ke baki da aiki sai latsa waya ne? Sani ta zabga mata rara sannan ta ce wallahi duk latsa wayata kin danne nake shanye. Ina da followers miliyan kina da followers miliyan. Me zan nuna miki a fannin waya? gabaki ɗaya suka yi dariya sannan zai ta nemi wuri ta zauna tana cewa babu sabon labari ne sali ta gyaɗa kai ta ce irin labari na ya sha bamban da naki ke matsalar ki ba ki harka da maza kuma na tabbata ko ƙur'ani za ki dafa ki gaya ma duniya cewa ba ki taɓa aikata zina ba babu wanda zai yarda shigar ki da rawar kanki a tiktok sun nuna wa duniya ke tantiriya ce ta gaske wallahi akwai wanda ya yi min alkawarin miliyan kuɗi saboda ke miliyoyin kuɗi saboda ke amma kin ki bani haɗin kai zai ta murmushi sannan ta ce wannan kuma Tsakani na da ubangiji na bana neman yarda wani abokin halitta gani ake dan tiktok ɗin iska ne idan har maganar da suke yi gaskiya ce a kaina a kawo min mutum ɗaya tak wanda ya taɓa ko da hannu na ne duk abin da nake yi ina sane ko miliyan ɗari zaka bani baka isa ka keta addina ba sale ta ɗan yi shiru daga bisani ta ce rayuwarki tana birge ni ji kullum nakan yi kuka akan irin rayuwar da na ɗaukar wa kaina sai da irin tawa ƙaddarar kenan haka suka yi ta tattaunawa tsakanin tsakaninsu matsalolinsu zaune suke a cikin aji malami yana darasi amma hankulan su yana kan wayoyin su ran malamin nan idan ya yi dubu to ya ɓaci da haka ya ƙara su har gabansa amma ba su sani ba amina samira ku zo ku fice man a cikin aji duk suka ɗago suna ƙoƙarin ba shi haƙuri ya daka musu tsawar da ya daka musu tsawar da ya sanya suka yi saurin ficewa kai tsaye hostel suka koma sannan kowace ta faɗa kan gadonta suna kwasar dariya ha ba ya takura mana ya hana mu sakat yanzu kin ga mun samu damar da zamu yi chatting din mu hankali kwance ni wallahi an jima ina da wani fati da sizi zaki je zuwa kai da ni za a fara a kuma gama da ni karfe goma sha biyun dare suka shirya tsaf babu wanda zai kalle su ya ce wai 'ya'yan musulmai ne karfe biyun dare wuri ya kace ni. kowane namiji ya kama tashi budurwar ana ta rawa amina ta riƙe wani namiji wanda a cikin duhu ne da haka tana manne da shi tana so su yi rawa amma sam ya ƙi motsawa a lokacin sale ta yi nisa wurin neman abdul ɗinta amma bata gan shi ba gabanta ya faɗi da ƙarfi da ta tuna zai yiwu wata budurwar ta jawo shi cikin rawa a sanin da ta yi masa ko kaɗan baya rawa yana zuwa irin wurin nan ne kawai domin ya faranta mata rai sale tana da mahaukacin kishi hakan ya sa ta yi sauran kunna wuta haske ya gauraye ko ina sai a lokacin amina ta fahimci waye take manne da shi sale kuma babu wani tunani ta ɗauko kwalba ta yi kansa gadan-gadan a yayin da amina kuma fitsari ya kubce mata saboda tsananin tsoro da firgici bakinta yana rawa shi kuwa rungumar hannunsa kawai yayi yana jin zuciyarsa tana ta farfasa kamar za ta fito daga kirjinsa sale tana suwa ta daga kurban nan amina ta rumtsa idanunta da karfi saboda tsananin tsoro jin shiru ba kwala mata ba ya sa ta dan bude idanun yayi abdul ta gani ya rike hannun sale ya kwace kwalbar, yana yi mata wani irin mugun kallo amina ta durkusa ƙasa bakinta yana rawa ta ce ya abdul ka taimake ni ka yafe min da kafin ta karasa magana ya damƙi gashin kanta ya jawo ta sale da mamaki ya kashe ta ta ce menene haka bebi ya dawo da duban sa kanta babu ruwanki ta ce iyayen mu sun turo ta makaranta shine ta bige da zuwa fati tana shafa namijin da bata sama kowaye ba kin ga kuwa iskancin ta yayi nisa kenan samira ko ta gudu ta tafi can baya ta boye tana kirma kasancewar samira ita ce kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ita kuwa Amina yarinyar karin mahaifinsa ne masaukinsa ya kai ta ya jefa ta kan gado yana huci ina Samira ya tambaya yana zaro idanu tana tana makaranta ƙarya kike za ki gama inda Samira take ko sai na karya ki Amina ta dinga rantsuwa akan tana makaranta ya zare bin ɗin wandonsa ya dinga lafta mata a jiki tun tana iya ba shi hakuri har muryarta ta dishe sosai ya farfasa mata jiki sannan fice ya bar ta a nan wurin ko motsi ba ta iya Sale ta rike shi sosai tana ta gashi. me kake nufi ne Abdul kana nufin mu ne 'ya'yan banza waɗanda ba mu da yayyen da za su hana mu irin wannan halin kana kula 'yar wasu kana lalata da kanwar wasu me yasa kake son ka killace ta ka kanwar wallahi ko ka ki ko ka so sai an lalata naka kamar yadda kake lalata na wasu wani irin mari ya dauke ta da shi wanda ya janyo jinta daga nan ta suka ɗauke? mamaki ya sa ta rike kuncinta ya nuna ta da hannu ya ce ni ba dan iska ba ne. ke kadai ce ya macen da na taɓa sani a rayuwata ban taɓa zuwa irin wuraren nan ba a dalilin ki ina son ki ina son farin cikin ki yasa nake biye maki idan ba haka ba ke kin san tarbiyyar gidanmu ba irin wacce kika taso a cikin ta bane ya juya a fusace ya koma ɗakin ki taso mu wuce ko kuma in kakkarya ki tana dingisawa ta fito suka nufi motarsa har yanzu sali tana nan tsaye a wurin da ya bar ta ko kallon inda take bai ba sai yau yake da na sanin abubuwan da ya bi wa sali suka aikata yau gashi kanwarsa ke taɓa sassan jikinsa ba tare da ta san shi ne ba yana shiga mazaunin direba amina ta fara magana cikin kuka ya abdul ka taimake ni kada ka kai ni gida na tuba ba zan kara ba ko tari bai yi ba kowace magana idan ta farta sai ya ji kamar garwashin wuta take zuba masa yarinyar ta yi masa bazata a cikin gidan yana yi mata kallon kamila ashe ita ma ba kanwar lasa ba ce har ya kai bakin gate din gidansu zuciyarsa ta fara antoyo masa tambaya idan abba ka tambaye ka kai me kai ka gurin har ka haɗu da ita fa yanzu a cikin daren nan zaka shiga da amina da shigar ƙananan kaya a jikinku ya kamata ka fara rufawa kanka asiri tun kafin abba ya san mugun halin da kake aikatawa wani irin birki ya ja da karfi wanda ya jawo amina ta rintsi idanu tana salace juya kan motar ya nufi wani hotel din ya kama bai ce mata komai ba dole ta sako ta rufe motar sannan ta bayan sa bayan sai shiga ɗakin ya sake kallon shigar da ke jikinta sai da tsigar jikinsa ya tashi ki wuce ciki bana son ganin ki takaici ya sake lullube sa tunani ya sake ziyartar sa na yadda zai iya fitowa tare da ita da safe ta shige ciki da sauri tana kuka da iya karfanta ta tabbata shi kenan ta riga da ta ɓata kanta a gaban ya abdul Shi kenan ta ruguza rayuwarta da kanta allah ya dora mata sansa sai dai kuma ta san har abada ta rasa shi haka suka kwana dukkanin su cike da dadin zuciya da asibayin fari ya ce ta zo su tafi kai tsaye makaranta ya dawo da ita ya wuce kawai amina tana shiga ta sami samira tana zaune sai zai zare idanu take suka rungume juna tare da fasa kuka kowannen su cikin Sarawa yake sai kusan da yamma sannan suka iya yi wa juna magana amina ta labarta mata komai samira ta saki ajiyar zuciya jin cewa amina ta rufa mata asiri yanzu shi ya abdul me kai shi wurin fati don girman allah amina ta yi ajiyar zuciya ke ma dai kya faɗa a nan ma suka sake yin shiru gidan alhaji musa babban gida ne da yake ɗauke da yara da manya gida ne irin gidan masu kuɗin nan wanda shi ke zaune a ginin farko ƙaninsa kuma a gini na biyu sai dai kuma akwai kofar da kai tsaye zai iya sada ka da dukkan sassa da kake da bukatar shiga ba sai ka yi wahalar biyowa ta babban get ba alhaji musa ya yi fice a neman mata ta yadda duk inda ya gama ce baya taba iya kauda idanunsa sai ya sami ta sai dai idan banda matarsa hajiya sahura babu wanda ya san irin mummunar ayyukansa ita ma dalilin wayarsa ta san komai shine mahaifin abdul da kuma samira ƙaninsa kuma alhaji sabi shine mahaifin sadiq wanda shine babba sai amina ita ce ta biyu sai suhaima suna da haɗin kai daidai gwargwado sayama ce kawai ta kasance wacce babu ruwanta maganar ma bata dame ta ba kasancewar hanyoyin amfani da wayar hannu yawa gare ta da haka ita ta zaɓi ta yi rayuwa ta hanyar bayyana baiwar ilimin addininta duk da tana kallon wasu kwamin ɗin suna ce mata neman suna da da sauransu hakan bai sa ta damu ba to masu saurare a nan za mu dakata